يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki ma'abocin falala da ni'ima da ya ba mu damar haɗuwa da ku a wannan masallaci mai albarka a nan unguwar wuntin dada karamar hukumar bauchi a birnin bauchi jihar Bauchin Najeriya a yau 29 ga watan Zulhijja ranar ƙarshe ko kuma jajiberin rana ta ƙarshe ta wannan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu arba'in uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 28 kenan ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu miladiya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ni'imta mu da karɓa da rahama da jin ƙai a wannan lokaci kuma a wannan bigire kuma a cikin wannan muhadara ta yau na zo ba tare da sani ko kuma tsara mai zan yi magana a kai ba don haka tun da kun bani gari in yi nasiha da duk abin da na ga zai amfane mu ina mana nasiha da wata aya guda a cikin ayoyin alkur'ani mai girma cikin suratul hashir Allah maɗaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun wannan aya ita ce ta faɗo mun lokacin da na wuce za mu yi sallah shi yasa kuka ji na karanta ta darasin da ke cikinta na ga zai mun amfani kuma zai muku amfani yasa zan yi mana darasi a kanta Allah ya amfanar da mu Allah maɗaukacin sarki ya ce ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah sannan kowace rai ta duba ta yi tsinkaya ta yi hange ta leƙo ta gano wa kanta shin menene ta tanadar wa gobe kuma ku ji tsoron Allah domin Allah masani ne na sani keke da keke akan dukkan abin da kuke aikatawa wannan shi ne gundarin fassarar wannan aya abinda wannan aya take kunshe da shi na saƙo ne karantar da bayan Allah muminai akan su yi wa kansu karatun tanusu su yi wa kansu abinda balarabe ke cewa muhasabatun nan. yi wa kai hisabi tun kafin ka je Allah ya yi maka wannan aya tana cewa ya kai mumini da kace yi imani da Allah ka yi tunani ka yi bincike a karan kanka tun kafin a zo a bincike ka ka yi nazari a kan yanayin rayuwarka tun kafin a zo a yi nazari a kanka shi me kake yi a yanzu saboda gaba me kake yi a yau saboda gobe wane tanadi kake yi wa rayuwarka ta nan domin abin da ka tanadar shi za ka ci a rayuwarka ta gaba me da me da me kake ji kake da shi na guziri na shirin babbar tafiya da ke gabanka wanda ba wai za a yi tafiyar a nan gaba ba ne dama a kan hanya kake. Mm-hmm. kuma gobe za ka isa ɗan adam a cikin rayuwarsa akwai jiya akwai yau akwai gobe idan ka ce jiya ya haɗa da shekaran jiya da waccan da waccan da waccan har zuwa inda baya zai kuri idan ka ce gobe ya haɗa da goben kusa da goben nesa da jibi da gata da har zuwa ƙarshen inda ƙarshe zai tsaya baya babu tabbat saboda ta wuce kuma tana da yawa kuma ba taka kai kaɗai ba ce gobe za ta zo ita ma ba ta da tabbat saboda baka san a yaya za ka zo ba kuma tana da yawan da baka san iyakanta ba don haka ɗan adam baya da tabbas akan jiya baya da tabbas akan gobe iya tabbas ɗinsa yau shi yasa Allah ya ce ku duba a yau me kuka tanadar wa gobe domin gobe ba tabbas kowa daga cikin mun nan yana da gadara akan yau ɗinsa babu wani da ke jin zance na a yanzu da baya da gadara akan yau ɗinsa shi yasa kai ke zaɓar a yanzu ko ka ci gaba da sauraro na ko ka daina sauraro na ashe kana da iko akan yau amma baka da iko akan jiya domin inda jiya na yi sai ka ji kana so ka ji kuma kana so ya zama kana wurin alhali ba da kai aka yi ba ba yadda za a yi a ce ka ji kuma kana wurin matukar ba a riga an yi tare da kai ba domin jiya ta wuce idan ko aka ce gobe ne za a yi nan ma baka da tabbas don ana iya zuwa goben baka nan ana iya zuwa goben da ni kake so ka ji ni bana nan tabbas inda kake da shi shine yau yau ɗin ma yanzu shine Allah yake yi amfani da yanzu don kai nazari akan gobe me ka tanadar wa kanka don gobe wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi mafiya girman dunkulallen sako ga rayuwar ɗan adam akan yadda ya kamata mutum ya fuskanci lahira kuma ba a neman lahira a lahira a duniya ake neman lahira ana neman duniya ne a duniya kuma a duniyar za ka nemi lahira shi sa Allah ya ce waltan nafsun ma kadda li ba Allah yana nufin gadul duniya ba yana nufin gadul ukura ba goben duniya ba goben lafira me yasa Allah ya ce da lahira gobe saboda duk abin da zai zo kusa yake kuma lahira tabbas za ta zo inna sa'ata la'atiya dole sai tashin kiyama ta zo to kullu atin at wa kullu atin qarib duk abu mai zuwa sai ya zo kuma duk abu mai zuwa kusa yake ta yi kai a wurinka ba za a yi da kai ba amma wanda aka yi tare da shi zai gane kusa ne yanzu mun yi an yi shekarar da ake ce mata end of millennium shine lokacin da aka yi shekara ta dubu biyu duk matashin da ya wuce shekara ashirin ya kai shekara talatin daga cikinku inda yana raye a 1990 zuwa baya zai ji yadda ake tsinkayar ana ce by the year 2000 yana gani ka 2000 za a yi tare da mu wanda suke tunawa sun tuna da abin da ya faru a kasashen turawa da yawa wanda mutane suka rika sai da kayayyakinsu suka rika rabuwa da kayansu waɗansu suka kyautar waɗansu suka gama komai suka ce by the year 2000 duniya za ta tashi saboda wani wanda ya leko gobe cikin bokayen turawa wanda ana ce masa Nostradamus the Great ya ce shekara ta dubu biyu duniya za ta ƙare don haka bayan an gano haka sai suka yarda daga kowa yana jira ranar da za a ce an yi new ta shekara ta dubu biyu za ta fara kowa ya ɗauka ba za a tashi ba sai dai wanda ya imani da Allah da ranar kiyama to da shekara ta dubu biyu a lokacin da ake tsinkayarta ana ce sai shekara ta dubu biyu ka san ai da shekara ta dubu ɗaya ake da kuma shekara ta ɗaya ake da kuma shekara ta babu ma ake ya suke tsinkayar shekara ta dubu biyu a lokacin suna ganin ta da nisa haka ne amma ranar ɗaya ga watan ɗaya ta shekara ta dubu biyu sai aka ce ashe kusa ne gashi har ta zo yau kuma rabonmu da shekara ta dubu biyu shekara ashirin da biyu yanzu wani daga cikin masu sauraro na an ma yi shekara ta dubu biyun baya na to ina rantse muku da wanda raina yake hannunsa haka wata rana ranar tashin kiyama za ka ga ashe duk abin da ake faɗan nan gaskiya ne sahaza yau mulbas ga tashin kiyaman yau ne ashe ma wallahi yadda aka tsinkayi shekara ta dubu biyu ta zo ana jira kamar ba za ta zo ba ta zo yanzu ta wuce wallahi haka za a yi tashin kiyama ta fi tabbas sama da shekara ta dubu biyun da ta wuce domin shekara ta dubu biyu dan adam ne ya sa masa suna shekara ta dubu biyu amma tashin kiyama Allah ne ya sa sunan kuma ya ce sai an yi Allah kuwa wa man asdaqu min Allah hadisa wallahi tashin kiyama gaskiya ne kuma sai an yi tare da kowa daga cikin mu da ni da ku akan wannan ranar ne Allah ya ce ku yi wa kanku littafi akan me kuka tanadar domin gobe tashin kiyama gobe ne kowa ya gane ma'anar gobe shi sa Allah ya ce wani an ce gobe zai ce to ai wasu sun mutu tun shekara dubu har yanzu gobe ba ta yi ba ni ma ta yi ai ba gobe zan mutu ba za a tsara gaba to sai yaushe gobe zai yi ya innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ce kuna gani kamar da nisa ba nisa kusa take wallahi tashin kiyama ta kusa wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib Allah ce iktarabati sa'a tashin kiyama ya kusa saboda haka shi yasa Allah ya ce da mu ku ji tsoron Allah kuma ku yi nazari akan me kuka shirya don gobe sannan ina maimaita muku cewa ku ji tsoron Allah da shi na fara ku ji tsoron Allah da shi zan kare ku ji tsoron Allah wannan shine sakon Allah a gare mu inna Allah khabirun bima ta'malu Allah masani ne akan abin da kuke aikatawa ma'anar wannan aya kenan ibnu jarir at-tabari imamul mufassiri Allah ya mata rahama karkashin tafsirin wannan aya yace ma'anan ittaqullaha haqq ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad shine hafiz hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru madha madha ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم ya ce kowa ya duba ya yi tsinkaya ya leƙa ya gane me ya tanadar me ya kimta me ya yi guziri da shi na daga ayyuka nagari domin haɗuwa da ubangijinsa a ranar da Allah ya sa dole sai an haɗu sai Allah ya ce ƙulla wannan tauki ne akan wancan ina daɗa jaddada muku ku faɗi tsoron Allah saboda al'amarin Allah a kan abin da ya shafi tashin kiyama al'amari ne mai girma shekul azim abu ne mai girma ka ku ji tsoron Allah ba maganar wasa ce inna Allah khabirun bima ta'malun wannan aya kamar yadda na ce tana mana magana ne akan muhasabatun nan kowa ya duba yayi wa kansa lissafi ya ga mai ya tanadarwa gobe saboda gobe ba tabbas shi me yasa wannan aya ta faɗo mun na ce zan yi wa kaina da ku nasiha da ita Shi ne saboda wannan masallaci na ku na iso wannan masallaci sai muke tattaunawa da 'yan uwa akan tushen wannan masallaci wani bawan Allah daga cikin yan uwanmu yan wannan gari malam aminu mai auduwa wannan bawan allah shi ya ɗauki kuɗinsa ya sai fili ya gina wannan masallaci ba gina masallaci ne abin mamaki ba ba shi da ya jawo mini wannan ba wannan kan da yawa masu gina masallaci a'a abin da ya ja hankali na a kai ne wannan bawan Allah matashi ne kamar mu kuma mun girme shi yanzu na ji mai gabatarwa yana magana akan matasa ga kunan matashi ne kamar ku shi ya gina wannan masallaci idan kana son kuɗi to irin yadda ka ji kana son kuɗin na haka shi ma ya ji yana so amma ka yi ɗauka daga cikin kuɗinsa ya sai filin nan kuma ya ɗauki nauyi aka gina wannan masallacin abu na biyu shine ba shi kaɗai ne matashi da ya gina masallaci ba shine wannan bawan Allah bayan ya gina wannan masallaci ya gina masallacin ne daga cikin farko-farkon ayyukansa na alkhairi wanda ya fara gabatar da neman alkhairin lahira sama da yanda ya so wa kansa alherin duniya domin ya yi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a madina ne sai da ya gina wannan masallaci alhali bai ma gina wa kansa gida ba sannan abu na uku da mai ɗauke hankali a kai shi ne ya gina wannan masallaci Allah ya sa ya gama ya kuma gano daɗin wannan aiki a kan lahira ya fara yin wani aikin kuma na katafaren masallaci da ya fi girman wannan a gombe yana cikin wannan aiki bai gama ba Allah ya ce lokaci ya yi yanzu yana can wurin Allah Allah ya gafarta wa alhaji aminu mai auduga Allah ya lullube kabarinsa da rahama Allah ya ji kansa da gafara Allah ya kyauta makwancinsa dukkan abin da ya so samu a wurin Allah da ya sa yi wannan aiki Allah ya nuna masa shi dukkan abin da ya kwaɗaitu da shi a wurin Allah da ya sa yake irin waɗannan ayyuka har ya zama da su ne abin da ya zama cikamakin rayuwarsa Allah Ubangiji ya cika masa burinsa jama'a wannan ita ce rayuwar da Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah sannan ku dubi mai kuka yi wa gobe da ni da ku ba mu ga goben ba in ana tambayar mu gobe za mu ce ba mu gane ba yanzu in an tambayi aminu mai auduga ka gane gobe zai ce ya san gobe ko bai san gobe ba ya gane menene gobe a lokacin da yake ginin wannan masallacin ya ɗauka goben irin na yanda yanzu gobe ta zo masa ne shi ma yana tsammani zai yi firin gemu irin na wancan dattijo yana tsammani zai daɗe yana sujada ga Allah yana azumi irin na wancan dattijo da wancan dattijo ashe iya azumin da zai yi iya adadin waɗanda Allah ya ba shi dama kenan ashe inda bai yi amfani da wannan damar ba da goben ta zo ta same shi bai shirya ba matasa nawa ne suka gina wa kansu gida suka ƙara wa kansu gida suka ƙara wa kansu gidaje amma suka tafi suka bar gidan kuma gobe ta yi musu ba su wayi gari a cikin gidan ba jama'a gidan da yake na tabbas shine gidan lahira wa inna daral akhirata lahiyal hayawan gidan duniya gidan ruɗi ne ba ka bukatar dole sai an ja maka aya ka gane cewa lahira gaske ne saboda ka taɓa yin aboki ko ka taɓa yin ɗan uwa ko ka taɓa yin sa'a wanda kuka taso tare yana da buri da gurace-gurace ta yi sama da irin nata a yanzu amma yanzu haka haƙorinsa ya caki ƙasa yana cikin ƙabari har ya so baya jin yana buƙatar ƙasan. ina za ka kai da burin duniya duk abin da ka gina wa kanka a nan duniya ka gina wa wasu ne kuma ka ɗeba ne daga ƙasa ka ɗora wa kanta amma ba wa kanka ka yi ba asalin gidanka shine abin da za ka gina wanda a nan ba a ganin za a zahiri in ka shiga inda ba a ganin ka sai ka ga gidan kai amma in ka zauna a gidan da kake gani wasu ma suke gani to asali wannan gidan ba naka bane gidan duniya wallahi ba naka bane ƙasa ake ɗibawa a tora a kan ƙasa gidanka na gaskiya shine inda ba a saman ƙasan za a tsora ba a ƙarƙashinta ne ƙasa ta za a yi a tona a kawo ka a cusa a danna sannan a kawo ta a ɗora a kanka gidan da ka gina ɗin nan ina tabbatar maka da cewa zai fi ka daɗewa kuma waɗanda za su shiga gidan su fi morar gidan ba kai ba ne saboda ba za su more gidan ba ma sai baka nan saboda lokacin da kake nan ba za su taka su more su walayen da suke so ba don akwai wani zai hana su amma ba shine mai gidan ba a nan dai ana ce maka mai gida don yaudara amma billahi lazi la ilaha illa ba kai ne mai gida ba duk mutumin da ya gina gida shi ya sha wahala ya sa kuɗi ya gina gidan shi kaɗansa amma waɗanda za su ji daɗin gidan jam'i ne sun fi shi yawa kuma wallahi gidan ya fi zama tabbas akan nasu sama da shi in ka yi sa'a waɗanda ka gina musu wannan gidan sunansu ‘ya'yanka in ka yi sa'a waɗanda ka gina musu wannan gidan sunansu matanka na ma in ka yi sa'a kana ta shan wahala kana ta gine-gine yaro yana gani yana wannan ɗakin da ba a nan ya kamata a sa ba saboda yana sha'awar yaushe ne ranar da za ka tafi shi zai zai fasa gaban ya gyara ya yi irin yadda ya ga dama shi kuma ya ci moran gidan sama da yadda kai ka mori gidan kuma wannan gidan da kake gadara a kai ka sha wahala ka gina za ka je ka ɗauko wata wanda kuka haɗu a hanya ba dangin iya babu na baba don in akwai dangin iya da na baba bai halatta ka aure ta ba dama sai ka auro wanda ba dangi irin dangi na maharin babu irinta sai ka zo ka ɗauko ka sa a gidan za ka yi awa ashirin da hudu a cikin gidan kai kuma za ka je ka yi awa goma sha biyu awa ashirin ka dawo gidan kana dawowa fafa an maka waya ka tashi ka fita ka bar gidan ita tana gidan kai ka sha wahala kai ka kashe kuɗi amma billahi da zai ana ji ana gani gidan ya zama nata Allah ma ya ce gidan ya zama nata la tukrijuhunna min nan me amfanin damuwa da gidan duniya kuma haka za su zo tana maka gadara ta zo ta kulle kofa in ka zo kai kwan kwan kwan kafin ka buɗe kafin ta buɗe ta shirya ta ta kimba in ta ga dama ma ta kulle kofar ta ɗauki mota ta fita kai ta waya ya aka ya ka kulle gida wannan ita ce rayuwar duniya jama'a wanda ya gane shi ne zai hankali yayi abin da Allah ya ce wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad kowa ya duba me ya shirya domin gobe gobe dai tabbas ne kuma sai an yi gobe ko kana nan ko baka nan za a yi gobe idan ma baka nan za a zo da kai duk inda kuke aina mata kunu ya ci bikumullahu jami'a ko a ina kake idan gobe ta za a kira ka kuma in aka yi kira din nan da gudun mutane za su zo muhti'ina ila da haka za a zo a tsaya a gaban Allah kuma duk abin da ka ji an ce za a yi nan wallahi sai an yi a lokacin ne za ka ji ‘yan da ‘yan ɗan da na sani’ za ka ji su suna cewa rabbana abusarna wata ni'na ya Allah mun ga gobe kuma mun ji gobe ashe goben gaskiya ne ya Allah mun ji mun gani yanzu farji'na ya Allah a koma jiya ana koma jiya ne ba na baku misalin jiya da yau da gobe ba to gobe ta riga ta yi sai su ce farji ina a koma in an koma me za a yi kenan an koma jiya kenan fa mai hankali zai taba cewa mai da shi jiya ko kai in kana addu'a ai ban taba ji ka roki Allah ka ce Allah ya maida kai jiya ba duk dadin da ka jiya jiya ya wuce sai dai ka ce Allah ya mai ta kidan na jiya ai gobe to su saboda ba sa da hankali mutum in ya tsaya a gaban wuta shine zai gane bai da hankali za su ce law kunna nasma'u aw na'qil da muna ji ko muna da hankali da ba mu zama ɗan wuta ba amma tun da ba su da hankalin sai su ce farji'na Allah ka sa mu koma na'mal salihan sai mu yi mai kyau gairar da kunna na'mal ba irin wanda muka yi ba zai yiwu ba zai yiwu ba shi ne Allah zai tambaye su ce a walam nu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar ban baka dama ba ban baka ba a samu wani lokaci da sunansa yau ba a wurinka ne irin yau din ma ya tazakkaru fihi man tazakkar tazakkur din nan shine wal kanzur ba an yi lokacin da kake ji shine yau ba eh an yi kalubala eh haka ne wannan shine abin da zai faru da yan dan dana sani karka ya zama karka yarda ka zama daga cikinsu. duk jan kunne da ɗan adam ke bukata wallahi ubangiji ya masa a cikin wannan aya ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah Allah nan wallahi ya cancanci ya zama abun tsoro a wurinka idan kana da hankali duk abin da yanzu kake gadara da shi akwai abin da Allah ya ba wa wani na abin gadara sama da naka amma gobe ta yi masa kuma yanzu yana can yana tunanin ya za a iya dawo yau ya zama irinka ba zai taɓa yiwa a bashi dama irin taka ba Damar ta ta ƙare har abada kuma idan aka fara daga lokacin da ka ga mala'ika to albishir ya ƙare fa in dai ka yi mai kyau ba yau mai raunar mala'ika la bushra yau mai daga an ga mala'ika albishir ya ƙare a yi mutuwa a yi zaman ƙabari, a yi rayuwar barzaku a yi tashin kiyama a yi hisabi a tafi wuta a dawwama duk wannan fatun daga nan da aka gama la'ika daɗi ya ƙare wannan ɗan abin da na faɗan ka kiyasta shi shekara nawa to amma yau kake da shi ka gyara abin da zai sa ya maka amfani wa duk waɗannan shekaru in kai ba ba in kai ba mahaukaci ba ta yaya za ka yi yi asarar abin da ribar ta ta rana ɗaya za ta ishe ka domin duk kwanakin in ka yi abu mai kyau a yau kaɗai fa zai iya maka amfani wa duk daɗe wanda na ce za a yi nan gobe ba da tabbas in aka fara ba a san ranar karewa ba amma a yau kaɗai za ka iya aikin gobe da na jibi da na har zuwa ƙarshe nisa za ka yi asarar yau kaɗai ba a ce maka ka haɗa da na jiya ba saboda ta yi jiya ba kyau kar ka waiwayi jiya ka tsaya ka dubi yau wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad shi ta Allah ce al ghad li anna ma qabla al ghadi al yawm wa ma ba'da al ghadi ghad in an ce gobe ba wani abu a gaban gobe sai goben sai wani gobe duk gobe kwaya ɗaya ne to yau din nan shine kaɗai damar ka karka yi wasa da wannan damar wannan bawan Allah lokacin da ya mutu wallahi bai shirya wa mutuwa ba ina tuna lokacin da yake yawan kira na ko lokacin da yake wannan aikin yana kira na na tambayan shawara kaza kaza kaza kawai lokaci ɗaya ɗan uwansa ya kira ne ya ce abin mamaki ikon Allah ya tashi da safe yana jin wani iri shi da kansa ya tuka mota tare da matarsa ya je a gaban likita kafin ka cewa ne ne ashe Allah ya aiko mala'ika cewa ana neman sa kuma duk wanda Allah ya aika ya je wallahi sai ya ji yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdi ranar da Allah zai kira ku kuma dole ku amsa kiran Allah ba a taɓa samun an yi kuskure Allah ya aiko mala'ika sai je delivery wasikar wa wani daban ba wanda ake nema ba sai dai je Allah ce koma ba sai nake nema ba an taɓa yin haka jama'a mu kiyayi Allah mu kiyayi Allah wanda yafi kowa wargi a rayuwa shine matashi saboda yana ji yanzu yana da cikan karfi yana da dama yana da yes da no yana da ra'ayinsa to kana da wannan amma Allah kuma yana da gobe gobe gobe ba taka bace to tun da baka da gobe dan Allah ka miƙa wuya kawai falahu aslimu ku miƙa wuya kawai ga Allah saboda wannan naf din da Allah ce wal tanzur kowace rai ta yi dubi kana da rai wannan ran naka za ka je gaban Allah kuma za a yi bincike akan menene wannan rai din ta yi a yau kuma duk abin da ka aikata zai zo gabanka yau tajidu kullu naf ma amilat min khairin muhbara wa ma amilat min su' ranar da kowace rai za ta ga abin da ta yi mai kyau gashi a gabanta haka abin da ta yi ma marar kyau gashi a gabanta amma abin da ta yi marar kyau in nan ta na law anna hawa wa bainahu amadan ba'ida rai tana fatar a ce ina ma da akwai nisan zamani tsakaninta da abin da ta aikata amma mutum ba zai taɓa yin nesa da abin da ya aikata ba saboda kai kai kuma abin da ta yi shi zai bi ka shi yasa Allah ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana jab muku kulle yana razanar da ku akan kansa shine ma'anan wattaqullah wannan rai din ba ta samun wani abu a gobe sai abin da ta yi a yau la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها in ka yi wa kanka gini mai kyau za ka ji daɗi in ka yi wa kanka gini mai muni ba za ka shiga gidan wani ba sai gidan da ka gina wa kanka tir da mutumin da ya gina wa kansa mummunan gida tir da mutumin da ya sai fili a cikin wuta ya yi wa kansa gini waɗannan irin mutanen su ne waɗanda suka sayi mummuna da kyakkyawa kyakkyawar ita ce kuɗin sai suka miƙa sai suka sayo mummuna kuma suka sayo ɓarna da shirya ishtarabu dalalata bil huda wal azaba bil maghfira kuma suka ɗauki gafara suka miƙa suka ce a ba su azaba akwai ɗan asara irin wannan Allah ce fama asbarahum ala nar wannan su irin mutane da suke iya hakuri akan wuta kai ka san wuta ko kake wasa da ita ka mamakin hakurin da suke yi na wasa da wuta don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad wannan aya kamar yadda muka ce tana magana akan muhasabatun nafs me yasa rai take bukatan ai mata muhasaba saboda rai kala uku ne Allah maɗaukakin sarki ya ga mana alqur'ani rabe-raben rayuka guda uku rai na farko ita ce rai mummuna ita ce annafsu al'ammaratu bisu inna nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi lai al'ammaratu bisu hiya lati ta'muru sahibaha bisu wa shar ita ce wadda kullum take umartar mai ita akan ya aikata mummuna kuma ya zama a cikin shari shi ne mutumin da ko ka masa wa'azi ko baka masa wa'azi ba iri ɗaya ne in don irin su ne to duk masu wa'azi su mutu su ne ɗan sawa'un alaina a wa'azuta am lam takun min duk ɗaya ne ko ku rika wa'azi ko a daina wa'azi duk ɗaya ne wa sawa'un alaihim humu am lam tunzirhum la yu'minun ko ka musu wa'azi ko kar musu wa'azi duk ɗaya ne ba za su yi imani ba saboda suna da annafsul bi su. ba abin da ransu take umurtar su sai mummuna kuma su suna da mai musu umarni ba sa bukatar ka shi yasa ba su bukatar wa'azinka ko ka yi ma akwai ransu ta riga ta riga yi musu irin waɗannan mutane su ne irin waɗanda saboda su dama Allah ya wuta dama Allah saboda irinsu ya sa ya yi wuta kuma daga ji ka san Allah ya yi adalci don inda bai yi wuta tana tanade ba ma aka ce ana jira sai an je ne a yi wutarsu kamar ka san ba a gama yi musu tanadin da ya dace ba na tabbatar ka taba haɗuwa da irinsu shine mutumin da kafirci tsantsane a zuciyarsa ko kuma munafunci tsantsane a zuciyarsa ko da ya ce shi musulmi ne amma zuciyarsa irin ta kafirai ce ba Allah a cikin zuciyar kuma baya bukatar a ce masa Allah kana ce masa Allah nan ne zai rinka daga hankali yana wani irin bala'i me za a kama wani maganar Allah karina ni ne za ka ce ji tsoron Allah wa idza qila lahu taqilla akhadhathu al bil ism Allah ce ana ce masa ka ji tsoron Allah to kamar an kyasta a shana ne an sa mata a gemu ya za ta ce mun ji tsoron Allah baya son a kawo maganar Allah kuma yana fara wani abu kana fara ce za ka masa wa'azi ranta zai faci mu za a yi wa wa'azi irin waɗannan mutane su ne irin waɗanda zai yana lahumin shaitanu a amalahu shedan ya kawar ya kawata masa abin da yake yi don haka ya dauka kowa akan bata yake kuma shine kadai akan daidai shi yasa duk wanda yake cikin irin tsarin sa shine wanda ya gane rayuwa wanda ba irin tsarin sa yake ba dan kauye ne ko da zaka ga yana haba haba da masu addini yana yi ne saboda cika wata manufarsa ta rayuwa amma ba abin da ya dame shi da addini annasu al'amaratu bisu ita ce ran wannan mutum Allah ka raba mu da irin wannan rai kashin rai da biyu shine annafsu allawama irin ran da Allah ya rantsuwa da shi wala uqsimu bin nafsi lawama annafsu lawama ita ce wadda allati talumu nafsaha wato ita ce wadda take zargin kanta idan ta aikata mummuna sannan take zargin kanta in ta yi kyakkyawan ma cewa can bai gama yi ba tana aikata mummuna sai ta damu sai ta gyara sai ta je yin mummuna ta sake zargin kanta amma ba zai sa gobe kuma ba za ta sake koma mummunan ba shine yan tsaka-tsaki kenan akwai imani amma akwai tsiya wannan shine wanda yake da imani amma akwai sharri a cikin zuciyarsa imanin na gaskiya ne amma sharri ma na gaskiya ne shine irin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ka tsare mu daga irin wannan wa na'udu billahi min shururi anfusina sharrin zuciyarmu sharrin ranmu wanda zai sa ka ka rinka yin mummuna daga bai kuma ya sa ka yi kyakkyawa shine annasul lawama su waɗanda khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a akwai mummuna akwai kyakkyawa taɓa kiɗi taɓa karatu matsalar irin wannan rai ɗin amfanin irin wannan rai ɗin kai shine yana da imani ran shi ba kafiri ne irin wancan amma matsalar matsalarsa shine bai da tabbat shine gobe tana iya samunsa a lokacin da yake cikin tsiyar ana fahimta idan ka kwanta kana bacci na ce kaka yi bacci har gobe ya yi akwai wanda ya taba gane daidai lokacin da gobe yake yi ko kawai ya kanta gobe ne na tambayar ku na ce jiya an yi jiya yau kuma an yi yau yau ne goben jiya gobe ne goben yau to akwai wanda ya taba gane daidai yadda Allah yake yin gobe yanzu bari ba ku wani abun mamaki misali kenan gobe za ta yi ne idan asuba ta yi haka ne karfe nawa asuba ta ke yi biyar tura minti goma taba'an idan biyar tura minti goma sha biyar na ce akwai tura minti biyar kafin asuba ta yi sai ka tashi kai sallar asuba asuban ta yi sai kai minti biyar kana da ta ɗaya ta ka shiga raka ta biyu sai ka karisa minti biyar ɗin asuba ta yi saboda ka yi raka a ɗaya ne a jiya ka yi raka a biyu kuma a ina a yau ashe shekara tsakanin raka ma ana iya yin yau daga jiya baka sani ba kun gane misalin nawa shi yasa ba a taɓa haɗa jiya da yau idan ka fara sallar asuba wannan mintunan da kake ganin in dai ba su cika ba ka fara sallah kana da sallar saboda ka fara sallar ne yaushe jiya amma kafin ka tashi a a kuma ana cikin yin gobe lokacin da Allah yake yin godan kuma da kai ake yin godan kuma wa irin ku ake yi kasan ana bayi to wallahi haka ne gobe, lahira za ta same ka baka shirya ba kawai sai dai ka ji an ce yau ne gobe kai ma agogo ne fa kawai kake dubawa kawai sai ka ga cewa a ah, gari ya waye ka leƙa ne ka ga alfijir din baka leƙa ba kawai agogo ya gaya maka kana gani ya yi tushe ne ya nuna maka cewa gobe ta yi kai a agogon bature ma tun da shi karfe sha biyu ne yake nuna jiya sha biyu da minti ɗaya yana yi an shiga gobe kai ko minti ɗaya ma bai yi ba in dai 12:00 ɗin ya ƙare aka shiga takon ɗaya to an shiga gobe kana tsare ta haka ne to ashe a sekon ɗaya ake iya shiga gobe wallahi a sekon ɗaya za ka ganka a goben lahira don haka ya ɗan uwana wannan aya tana ce mana mu yi wa kanmu hisabi saboda idan rayukanmu irin na allawama ne to mu yau kanmu hisabi mu muna so mu je da irin wannan rai din gobe gobe ta yi mana kana kan wajen mata lumu bihi nafsak irin abin da zaka zargi kanka in kai kanka in ka gama daga baya zaka zo kana ka kana jin haushi to duk abin da ka san in ka gama kana jin haushi to kar goben ka na lafiya ya same ka kana cikin yi ina fata an fahimta irin yadda kake ganin rayuwa take canzawa yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil layl sai dai kaga an yi daren kaga an yi ranar baka san ya aka yi ba yaushe aka yi kai dai ka san wa yake yi to wallahi haka ne wata rana kawai zaka rayu gari sai ka ji an ce maka barka da zuwa lahira wannan fa illa tana da sauki kenan a wurin wani amma wallahi wani ba haka kawai za ta zo masa ma sai ya gaishe a lahira ba tun yana nan duniya kawai sai ya ga mala'iku sai su ce mun zo tafiya sai ce to dala ina zuwa rabbi laula ni ila ajalin karim fa asaddaka wa akun min salihin ya Allah a dan ban one minute ina da kuɗi bari yi transfer sai in ce a yi masallaci bari yi wasiya sai in ce a yi kaza ai duk da kana da shi kana gani yanzu ne kuma za a je gobenka sai suka ce mun zo tafiya ka dan aka baka minti ɗaya ba ya ishe ka yin transfer sai kai wakafi yanzu ko kudin ka duka baka je ka tura walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah ba a automatic dinta sai sai maka a'a ai mun riga mun zo ai ai mun riga mun zo shi ta a irin wannan lokacin za su juya ganin ka. sai zama sauran mutanen da ke kewaye da kai ga sunan amma wato gashi a gabanka amma ba ka iya ganin su ba wanda kake gani sai mala'ikan da kake magana da shi ce maka ai yanzu za mu tafi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun jama'a mu yi wa kanmu kyakkyawan shiri akan goben nan to rai kashi na uku shine annafsul mutma'inna rai mai nutsuwa rai mai nutsuwa ita ce ran da ta yi abin da aka ce ta yi sai ta samu nutsuwa ba ta da matsala tsakaninta da Allah saboda Allah ya ce ina so in ganka a nan sai ce to sai je wurin Allah ya ce ba na so in ganka anan sai ya ce to sai nesa da wurin shi kenan sai suka zauna lafiya sai na jin nutsuwa yana jin gobe ka zo abin ta ina tsari ba abin da ya rame ni shine annasul mutma'inna idan kai yadda Allah ya ce ka gujewa abin da Allah ya ce ka gujewa to ina rantse muku da Allah zaka fi kowa a duniya nutsuwa in ko ka ƙi yadda Allah ya ce kace kana so ka ji daɗi wallahi ka fi kowa rashin nutsuwa saboda nutsuwa ana samun tare da tsoron Allah da ambaton Allah ala bi zikrillah tasma'innul qulub duk wanda bai samu wannan ba wallahi ba zai gane yayi nutsuwa take ba to ita korai mai nutsuwa Allah ya ce tun lokacin da mala'iku suka zo za su ce ya ayyatu hannat almutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati ya kere ne nutsuwa ki koma zuwa ga ubangijinki kina matsayin kekin yarda da Allah kuma Allah ma ya yarda da ki sannan ki shiga cikin sabon bayina na gari wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shine fadu kulifi ibadi ki shiga cikin layin bayina na gaske in ko kika shiga cikin nan kuli jannati ki shiga cikin aljannata akwai nutsuwar da ta wuce wannan duk wanda kaga ya samu wannan shi ya yi aikin da zai sa ya samu wannan jama'a muyi yi aiki nagari saboda mu samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah duk wanda kaga ya samu mai kyau a wurin Allah ya yi mai kyau ne ba a taɓa yin mummuna a duniya a samu kyakkyawa a lahira ba a taɓa yin kyakkyawa a duniya a samu mummuna a lahira aikinka shine sakamakonka faman ya'mal misqala darratin khairan yarahu mai hudin yara alkhair wa man ya ya'mal misqala darratin sharran yarahu mai hudin yara shar alherin kannan shi za ka gani sharrin kannan shi za ka gani ba sharri ko alherin lahira ba na nan duniyar wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad kun ji daga raban rai guda uku to ya ake muhasabatun nafs ya za ka kai aiki da wannan aya yadda za ka kai aiki da wannan aya ne ka yi wa kanka hisabi ta hanya guda uku akan kowane aiki muhasabatun nafsi qabla al'amal muhasabatun nafsi fil amal muhasabatun nafsi ba'da al'amal ka yi wa kanka lissafi da hisabi kafin ka yi kowane aiki duk aikin da za ka yi a duniya ka tsaya ka yi lissafi ka gani shin wannan aikin mai kyau ne ko ba mai kyau ba shin wannan aiki wanda akwai rabo gobe ne ko kuma ba mai rabo gobe ba ne shin wannan aiki mai rabo a yau ne ko ba mai rabo a yau ba mai rabo a yau shi ne duk abin da za ka ci amfaninsa a nan duniya ya halatta duk abin da kake aikatawa kar ka manta da rabonka na nan duniya ka ci ka sha ka sa ka hau ka shiga duk abin da kake so na halal kulu min at-tayyibati wa amalu Saliha ka ci daga mai kyau daga halal duk abin da Allah ya baka ka mora ka ci akan yau to amma wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabonka na lahira shine na al-ghad wal tanzur nafsun ma qaddamat li-ghad tun kafin ka yi aikin sai ka duba shin irin wannan aikin mai amfani a gobe ne duk aiki mai amfani a gobe shine wanda tun kafin ka fara ka dubi falya mal'amalan saliha shine ka yi aikin da ya dace da sunna ka yi aikin da ya dace da koyarwar shari'a ka yi aiki da ya dace da sa hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ka yi aiki kar ka yi bid'a tun kafin ka yi aiki kar ka yi shirme zaka akan jahilci ka yi aiki akan ilimi kuma wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine muhasabatun nafsi qabla al-amal haka Allah yace yace faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake tsammanin gobe mai kyau da muke magana akai innan falyamal amalan salihan to tun kafin yayi aiki ya shirya cewa zai yi mai kyau aiki mai kyau kuwa huwa ma kana ala muwafaqati sunnah duk aikin da ya zama ya dace da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai kyau jama'a an gane wannan duk mai hankali in yana wa kansa muhasabatu nafs to duk abin da zai yi na neman lada ya tabbatar ya dace da sunna sannan abu na biyu shine muhasabatu nafsi asna al'amal ko fil amal a lokacin da kake aikin kai wa kanka hisabi shi ko shine gutse na biyu na ayar wala yushrik bi ibadati rabbih ahada a lokacin da kake yi ka tabbatar kai aikin tare da ikhlasi kar ka yi tunanin kowa kar ka nemi yardar kowa kar ka nemi karbar kowa sai Allah a lokacin da kake cikin sallah ka rinka tuna Allah kar ka sallah don wani fa salli li a lokacin da kake nasiha a lokacin da kake karatun alqur'ani a lokacin da kake duk wani abu na ibada ka yi ƙoƙari ka yaƙi zuciyarka innan nafsa la'amaratun bisu zuciya za ta iya maka mummunan umarni kar ka yarda da shi a'a wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ka yi saboda Allah a lokacin da kake yi shine muhasabatun nafsi fil amal har zuwa lokacin da zaka tsani ko da shaytan yana ja kai ma kana ja yana ja kana ja karka daina karka fasa duk aikin da kake ka ji shaitan yana sa maka wato riba karka daina ci gaba da yi amma kai dai ka tabbatar da cewa a ƙarshe la yakunu al'amalu illa lillah aiki ya zama na Allah ne kadai jama'a mun fahimta sai abu na ƙarshe shine muhasabatun nafsi ba'da al'amal muhasabatun nafsi ba'da al'amal shine kai wa kanka hisabi bayan ka gama aikin ta yaya ake wa kai hisabi bayan an gama aiki Shi ne abin da Allah ya faɗa cikin ayar da muke magana Waltar tanzur su ma qaddamat kowa dubi me ya riga yi ma qaddamat suna ta riga an gama kowace rai ta dubi mai ta yi Ta sai ka yi lissafi sai ka ga shin yawan abin da yi zai cika mudun abin da nake bukata babu wani ɗaya daga cikin ku a yanzu da zai tinkari noman shinkafa sekta ɗaya sai ya san ya tanadi tsini da guzirin da zai iya noma hekta guda taki maganin feshi iri wace ce kudin noma kudin ya san yana da halin wannan a yanzu ko kuma yana da hali a nan gaba da za a yi amma ka san mutum mahaukaci ne idan ya ɗauki iya kudin da yake da shi na cin abincin yau sai ya je ya haɗa da bashi ya je ɗauki hayar gona ta ɗaya kuɗin ya ƙare a nan bai san ina zai samu iri ba bai san ina zai samu kuɗin da zai yi feshi ba balle na kaftu balle na wane ne kafin ma a zo a haka ƙasa a tona wannan ba mahaukaci ba ne to shi yasa kai ma in kana so a je lahira ka tsaya sai ka auna ɗan aikin da kake ya dace da samun aljanna wallahi kowa daga cikinmu ya san me yake yi yau inda za a ce kai da kanka Allah ya baka ka yi wa kanka hisabi ka faɗi nafsika yau ma alaika hasiba don Allah za ka je aljanna in kana da hankali gidan aljanna gidan su annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam sai aka ce yana can gidan kuma kai ka sani tsare rayuwarka ba irin nasa bane harkar rayuwarsa daban harkar ka daban in an ga kamannin ka baka kama da shi don an faɗi wanda yake kai ka san ka dube ka ba haka kai kake ba kuma an ce yana kaza yana kaza kai kuma baka yi an ce baya kaza baya kaza kai kuma kana yi sai ka ce ga gidansa can kai baka da hankali da za ka shiga shine ma'anar waltan tanzur nafsu ma ba kowa ya dubi me yayi kai ka san in aikin ka irin na yan aljanna ne ka sani wallahi balin insanu ala nafsihi basira waye bai waye bai san kansa ba kowa ya san kansa shi yasa tunda ka san kanka in ka je lahira Allah cewa zai yi karanta littafin ka jama sai ya ce Ka yanzu idan ka je kamata ka je shine ikra aka ita baka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba to don Allah ka yi abin da zai sa in Allah ya ce yi wa kanka hisabi ka ce Allah aljanna zan je Allah ku ba zai ce kariya kake yi ba jama'a mun fahimta to shine muhasabatu nafsi ba'da al'amal mun dade muna aiki mun yi jiya mun yi shekaran jiya amma ka auna ka gani don Allah ka yi. sannan ka auna ka gani yawansu da yawan tsiyarka in aka barka aka ce ɗaya ya cece ka don Allah tsiyarka ce za ta cece ka ko alherinka kuma an ce dama yawan nauyin alherin shi zai kai ka aljanna <clears throat> yawan nauyin tsiyarka shi zai kai ka wuta zaka ka auna ka ga nauyin ya kai kilo nawa yanzu in ka kwatanta da irin kanka za ka iya ɗaukanta jama'a muna fahimta wannan shine muhasabatu nafsi ba'da al'amal idan mutum ya haɗa waɗannan guda uku to ya ci abinda Allah yake ayi a wannan aya <clears throat> sai Allah ce wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah kabirun bima ta'malun ba za ku iya wa Allah aikin ku ba kar ka dauka in ka zo lissafi zaka ce ai na gari ne ai Allah yana ganin abin da kake yi kuma Allah zai baka labarin abinda da kai shine bi yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah zai ce ba sai kai kaza ba yawma yab'athuhumullahu jami'an Allah ce fa yunabbi'uhum bima amilu Allah zai baka labarin abin da kai ahwahullah Allah ta an taskace shi wa nasu kai ka manta jama'a mu yi aiki mai kyau saboda mu samu sakamako mai kyau duk wanda ya mai kyau zai samu mai kyau wanda ya mai muni zai samu mai muni ba abin da Allah yake takawa mutum sai abin da mutum ya aikata wannan aya ta zama mana babban wa'azi kamar yadda ta zama wa'azi ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen zaburarwa akan aikin alkhairi daga ranar ka fara saura sai dai su koyi da kai al muslim ya rawaito a cikin sahihinsa cewa ana zaune wurin manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ga waɗansu baƙi sun zo daga kabilar muda waɗannan baƙi sun zo a shiga irin ta abin tausayi talauci ya musu katutu tufafin da suka sa na gashin dabbobi suka yafa kuma in ka gansu kamar tsirara suke jikinsu yana wari saboda wato wato gumi na wahala tafiya suka zo daga suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gansu sai fuskarsa ta canza saboda abin da ya gani na yanayin su na abin tausayi da ya gani sai wani daga cikin sahabbai mai basira ya gane annabi sallallahu alaihi wasallama yana so a taimaka wa mutanen nan ne amma annabi ba zai iya faɗa a gaban su ba da kunya ya ce waɗannan mutane ga yanayin su ku taimake su su kuma su ji kamar an kaskantar da su sai wannan mutum ya tashi da kansa sai ce a bayin Allah bakin manzan Allah su salama ga sadaka sai ya ajiye sai wani ma ya ga wannan yayi sai ya tashi shi ma aka tara musu kuɗi kaga suna ganin an yi haka sun san sun zo sun ga ba annabi sai suna da tufafi mai kyau suna da shiga mai kyau su ana nufi su ma su saje su zama irin yadda sahabbai suke kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai farin ciki sai karanta wannan aya shi ayyuhal ladina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li kowa ya ji tsoron Allah ya yi wa kansa hisabi akan me ya aikata don gobe wannan mutum da ya tashi ya yi wani abu don gobe ne ya yi ba bai taba ganin waɗannan mutane ba saboda kansa ya yi ba saboda su ba kaga ka ɗauka ka miƙawa ne ba wai shi ka bayar ba wa Allah ka bayar don ya ajiye maka Allah ko baya buƙatar kuɗinka ajiye maka zai yi ina fata mun fahimta bayan ya karanta wannan aya sai ce man sanna fil islami sunnatan hasana duk wanda daga yanzu ya gane a ƙarƙashin hasken wannan aya duk wanda ya sunnanta wani abu mai kyau a cikin musulunci to wannan mutum zai ci gaba da samun lada da kuma ladan duk wanda zai zo ya koyi da shi kuma ba za a rage ladar su kafin a bashi ba duk abin da aka bashi nasa yana nan wanda ya koyi da shi sai a bashi sai a sake ɗaukan 100% na irin abin da aka ba wancan shi kuma sai a yi ta ƙara masa ba sai an rage daga na wancan ba ya ce haka kuma wanda ya kirkiro mummunan abu a addini za a rubuta masa laifinsa kuma za a rubuta masa laifin duk wanda ya koyi da shi har zuwa tashin kiyama don haka mu yi amfani da hasken wannan aya da wannan hadisi wajen ganin mun aikata mai kyau kuma mun zama masu zaburar da waɗansu su yi koyi da mu akan aiki mai kyau mu nisanci munanan ayyuka kuma mu nisanci yin ayyukan da za su sa wasu su yi koyi da mu a kai saboda tsoron haɗuwa da Allah ligad a ranar gobe Allah ya gafarta wa malam aminu mai auduga wanda muka yi wannan nasiha sadaukarwa gare shi da yin addu'ar Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya haskaka makuncinsa kuma nake roƙonku alfarma daga yau ku raɗa wannan masallaci masallacin aminu mai auduga Allah Ubangiji ya samu gama lafiya kuma ya gafarta mana kurakuranmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ala Allah ya saka alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka ubangiji Allah ya suke dora wannan aiki akan mizanin ayyukan ayyukan ayyukan alkhairi Allah ya biya kuma Allah ya ba mu iko da aikata abin da muka je ana yi haƙuri lallai malam ya gaji saboda kullum a cikin wani ayyuka ake koyaushe Allah ya saka alkhairi kuma malam muna so a ɗan taimake mu akwai ɗan tambayoyi da wasu suka rubuto a takaice ne amma saboda jama'a na san ba sun ƙarfi rubuta ba ko na guda taimakin malam a ɗan bamu wasu 'yan mintoci a nan tambayoyin nan na mu ba da mutane uku dama su yi tambaya ga kowane da ba ku rubuta ba da cikin mahalarta taro wanda suke da tambayoyin da suke da bukatar su kuma ba samu damar rubutawa ba dan ba mutane uku dama su yi tambaya kafin an duba takardar musu ne ko biyu ba insha Allah wannan su tambaya na da sallah kafin nan ba yawa ta alhamdulillah ba kira sallah da kira sallah gabanin an sa tambayoyin insha Allah na'am